karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon GMT da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. wani hari da ake zaton na masu ikirarin jihadi ne a kasar mali ya yi sanadin kashe mutane akalla 20 a tsakiyar kasar yan sandan kenya kuwa sun sanar da kama sama da mutane 270 ne da ake zargi da aikata laifuka yayin zanga-zangar adawa da karin haraji sabon firaministan haiti ya sha alwashin tabbatar da doka da oda a kasar ta yankin caribbean da 'yan daba suka mamaye yau aka yi jana'izan wakilin arafai hausa na abuja muhammad kabir yusuf wanda ya rasu daren jiya a kano yana da shekaru akalla 60 To ga labaran bi da bi kamar yadda kuka ji a kanan labaran an gudanar da jana'izar wakilin sashen hausa na radio france international abuja wato kabir yusuf wanda ya rasu cikin daren jiya a birnin kano marigayi kabir yusuf ya rasu ne sakamakon gajeriyar jinya kamar dai yadda za a ji a karin bayani na wakilinmu da ke kano abubakar isa dandago. shekaran mu talatin da biyu wallahi ba abin da zan ci masa ya kula da mu ya kula da zumuncin Allah da marayu da suke nan kansa Hajiya Laila kenan uwar gidan marigayi Kabiru Yusuf da Allah ya wa rasuwa a daren ranar Talata bayan wata gajeriyar jiya. Wallahi wa zan ce masa sai dai Allah ya masa gafara abin da imanin Allah ya masa dan annabi. Annabi ya karbe shi dan aljanna ne wallahi shahada yayi. Allah ya ji kansa. Marigayin dai ya rasu ne jim kaɗan da da wasu daga aikin haji kuma sai da ya raba daren ranar talata yana ganawa da iyalansa. Abdullahi Kabiru guda ne daga cikin 'ya'yan marigayin. Kyawa abin da ya tara shi sai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Buɗar bakinsa kawai yana son annabi. Buɗar bakinsa shekaran jejiyan ne yake magana ya fi son ya mutu a Saudiya. har yake mana eh, wa'azi akan bashi yake cewa bashi ba karamin bala'in abu bane ce cin mutum yake a cikin kabarinsa yan uwa da dangi da kuma abokan margayi kabiru yusuf dai sun kaɗu matuka da labarin rasuwar tasa alhaji abdulkadir ibrahim galadima shine babban amini gare shi Alhaji Kabiru sai dai a faɗi bayanin hali amma ba mai iya faɗa halinsa ɗari bisa ɗari na kirki saboda kirkinsa ba shi da iyaka hatta wannan masallaci da kake gani shi ya kafa harshashin sa. har aka gama ginin sa aka yi rufi aka liman da shi yayi ana da ci gaba da karɓar ta'aziyya a gidan marigayi kabiru yusuf da ke unguwar kabuga jambulo abakar isa dan dago daga kano rp to da fatan allah ya gafarta masa to wani hari da ake kyautata zaton masu ikirarin jihadi ne suka kai wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar mali yayin sanadiyar mutuwar fararen hula 20 kamar da wasu hukumomin yankin biyu suka tabbatar Ƙa Sale na ɗauke da ci gaban labarin. Majiyoyin da suka nemi a sakaye sunansu sun tabbatar da mutuwar mutane ashirin sannan suka ce yadda lamuran tsaro suka taɓarɓare a yankin ya hana jami'an tsaro kai ɗauki. Wani jagoran matasan yankin shi ma da ya nemi a sakaye sunansa. Ya ce tun a farkon daren ranar Litinin inda ta gabata ne maharan suka kai farmakin inda suka kwashe tsawon sa'o'i uku a cikin garin ya ce sama da mutane ashirin yawancinsu matasa ne aka kashe a harin sannan kuma aka yanke musu harsuna tun bayan ƙwace mulkin da sojoji suka yi a kasar a shekarar 2020 hukumomi ke jin tsoron fitowa fili su sanar da labarin har-haren ta'addancin da ake kaiwa kasar da ke yammacin afirka Ƙasar Mali dai na fama da matsalolin tsaro na ƙungiyar alka'ida da kuma IS tun a shekarar 2012 inda ya bazu zuwa ƙasashen Burkina Faso da Nijar da ke makwabtaka da ita. Gwamnatin mulkin soji a jamhuriyar Nijar kuwa ta soke iko da sarakunan gargajiya ke da shi na bayar da kyauta ko kuma sayar da filayen noma da gine-gine a duk faɗin ƙasar. A cikin wani ƙuduri da shugaban mulkin sojin janar Abdurrahman Ciani ya sanya wa hannu, an bukaci shugabannin al'umma da ma'aikatan gwamnati su dakatar da bayar da takardun shaidar mallakar filaye har sai an kammala aikin samar da wata sabuwar doka. Sani Sallau masani kan tsari da ke ake baiwa yankuna cin gashin kai ya yi tsokaci game da matakin. Ana samun ɓanna, ana salwanta dukiya ta gwamnati, na san shi yasa aka yi ko hili ana iya samun shi a nan kasar Nijar ana iya samun shi ta ga hanyar gado kuma ka san suna sa hannu a saman gado inda ana iya ba da shaida ko sarki iya sa hannu don ya daddada wannan hili na wane ne ba na wane ba don a kiyaye ma eh, ne wannan aikin shi ba hana shi ba kuma aiki ne wanda hukumomi ma na bariki suke yi tunda suna iya ba da titir fonse titir fonse shi ma iya kawo da gudani na cewa wannan hili na wane ne kenan kaga ba iya amshe shi a mutum zarin ba a tambayi izinin mutum ba zarin kuma ba a hidda ma mutum ba a saman hakin shi sadi sallau daga jamhuriyar nijar To ma'aikatar shari'a a Faransa ta buɗe tuhumar zargin cin hanci da rashawa da almubazaranci kan shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris debi da iyalan gidan tsohon shugaban ƙasar Idris debi Itno. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Ana dai zargin shugaban kasar da wasu kusoshin gwamnati da wadaƙa da kuɗi ta hanyar sayan kadarori a duniya da kuma kayan sawa na alfarma. Zarge-zargen sun haɗar da tuhumar shugaban da siyan wasu riguna na alfarma guda hamsin da bakwai da kuɗin su ya fara daga yuro dubu tara zuwa yuro dubu goma sha uku sai wasu rigunan na daban guda ɗari da kuɗin su ya tashi kan yuro ɗari takwas kowace. Akwai kuma ƙarin wasu rigunan ruwa na kariya guda tara da kuɗin su ya kai yuro dubu bakwai da ɗari biyar su. Bayanai sun ce ce an buɗe fara tuhumar ne tun watan Janairun da ya gabata. Sai dai da yake mayar da martani shugaban ƙasar Muhammad Idris debi ya ce wannan ba wani abu bane illa kutun gwila ta siyasa kuma babu wata hujja game da hakan. Shugaban ya kuma zargi tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara ta musamman kuma karamin ministan cikin gida Abubakar Manani da kitsa a kanzan kuregen. A ƙarshe shugaban ya ce babu ƙanshin gaskiya kan sayan waɗannan riguna na alfarma da mallakar gidaje da filaye. Idan kuma akwai wanda ya taɓa ganin sa da irin waɗannan riguna ya gabatar da shaida. An gaida Rukayya Abba Kabara. Kamfanin man fetur na Najeriya NNPCL ya ce ya sanya dokar ta ɓaci kan haƙo mai a wani yunƙuri na ƙara yawan ɗanyen man da ƙasar ke haƙowa tare da bunƙasa tattalin arzikinta. Shugaban kamfanin Mele Kyari ya bayyana hakan jiya talata a wani jawabi da ya gabatar yayin buɗe taron makon mai da iskar gas a Najeriya karo na 23 Abuja. Yana mai cewa wato bincike da aka gudanar kafin ɗaukar matakin ya nuna cewa ƙasar za ta iya samar da gangar ɗanyen mai miliyan biyu cikin sauƙi a kowace rana to me hakan ke nufi da ma akwai wata matsala ne ga injiniya haruna yusuf uban wato doman rogo ka dubi farkon magana shine cewa ita hukumar opec ta duniya gaba daya ta bamu damar mu haɗi mai ganga miliyan biyu amma mm. in ka dubi tintini abin da muke haƙa bai kai ma miliyan ɗaya da rabi ba wannan ya sa muna rage wa kanmu kuɗin shiga to kuma a na imani ya yi iya kokarinsa ya ga yadda za a yi a ga cewa an ci wani abu ya gagara to shi sa ya nemi ya kadama da wannan ta kwana saboda a samu a cika wannan alkawari eh to abin da yake faruwa shine cewa ina tunatarwa ne kuma ina nuna sabuwar damara da zai daura da shi da waɗanda suka cancanta misali kaga ai ɗaya daga cikin dalilan da ya yi bayani shine cewa tsofaffin kayayyakin aiki sannan na biyu kuma cewa abokan hudarsa da suke na wannan harkar business din akwai sakaci da yawa a wurin To hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar kolera ya kai 63 cikin sama da mutane 2,200 da ake kyautata zaton sun harbu da cutar ta amai da gudawa a sassan ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kuna iya sauke manhajar Pure Radio domin ci gaba da sauraron mu. Rundunar 'yan sandan Kenya ta ce ta kama sama da mutane 270 da ake da ke fakewa da zanga-zangar nuna bukatar shugaban kasar William Ruto ya sauka suna aikata manyan laifuka. nasiru Nasiruddin Muhammad na dauke da ci gaban labarin. A wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na X, hukumar da ke bincike kan laifukan da suka shafi ta'addanci a Kenya ta DCI ta ce tuni aka kama waɗanda ake zargi da aikata waɗannan laifuka. Hukumar ta kuma ce daga cikin mutanen da hudu ta kama su ne a Nairobi yayin da ta kama sauran 68 a sassan ƙasar. DCI ta kara da cewa za ta yi amfani da bidiyon da kamarar tsaro ta CCTV ta ɗauka da kuma irin waɗanda ɗaiɗaikun mutane suka ɗauka da wayoyinsu tare da wallafawa a shafukan sada zumunta wajen kama waɗanda aka gani suna ɓarnata dukiyar 'yan ƙasa. Masu zanga-zangar a sassa daban-daban na ƙasar sun bayyana cewa ɓata gari sun shiga cikinsu inda suke lalatawa tare da sace dukiyoyin al'umma da na gwamnati. sabuwar zanga-zangar da 'yan kasar suka fara gudanarwa a jiya talata ta lumana ce sai dai daga baya aka fara samun gama tsakanin 'yan sandan kenyar da matasan shugaban kasar saliyo julius mada bayo ya sanya hannu kan dokar haramta aurar da ƙananan yara a ƙasar da ke da al'adar aurar da 'yan mata tun kafin su cika shekaru goma sha takwas da yake tabbatar da matakin yayin wani taron ƙungiyoyin mata da 'yan mata da shugabannin kasashe wato matan shugabannin kasashen afirka da suka hallara a freetown babban birnin saliyo shugaba mada bayo ya ce lokaci ya yi da mata da 'yan mata za su samu su. majalisar dokokin kasar saliyo ta amince da dokar haramta auren 'yan mata masu ƙasa da shekaru sha takwas a kasar wanda ta tanadi hukuncin ɗaurin akalla shekaru sha biyar a gidan yari ko kuma tarar sama da dala dubu biyu. Yau aka yi bikin rantsar da sabuwar gwamnatin haɗin kai a Afirka ta kudu ƙarƙashin jagorancin shugaba da mafosa wanda aka watsa kai tsaye ta gidan talabijin a birnin Cape Town bayan shafe makonni ana ƙoƙarin wato haɗin gwiwa. Gabanin wato ministoci 32 da ke cikin majalisar ministocin Paul Mashetil wanda aka sake nadawa matakin shugaban wato mataimakin shugaban ƙasa shine ya fara rantsuwar kama aikin. a ranar ladin da ta gabata ne ramaphosa mai shekaru 71 ya kaddamar da gwamnatinsa ta haɗaka da ake sa ran zai haɗa da shugaban wato shugaban tsohuwar jam'iyyar adawa inda aka samu karin ma'aikatu zuwa 32 daga 30 akwai kuma mataimakan ministoci 43 To, Firaministan Haiti Gary Conil ya kai ziyarar farko Amurka inda ya samu ganawa da Anthony Blinken da wasu manyan jami'ai na gwamnatin Amurka da nufin samo tallafi da ya dace don kawo ƙarshen tashin hankali da Haiti ke fuskanta. Ga dai abin da ya shaida wa Arafai a tattaunawar da ya yi da sashin Faransanci. Je Ina mai tsammanin akwai abubuwa guda uku. Na farko bangaren tsaro ba wai al'amari da ya shafi 'yan sanda ba ne. Martani ne da ya dace a samu haɗin gwiwa na gaske. Samun nasara da kuma ɗorewar wannan aiki ba zai iya tabbata ba har sai an samu sasanta al'umma da 'yan sanda. Idan muka waiwayi ƙoƙarin da muke yi, tunaninmu da hasashenmu na kan hanya. Ya zama wajibi mu karfafa rundunar 'yan sanda. Ƙoƙarin da rundunar haɗin gwiwa ke kawo mana shi ne na ƙara samun ƙwarin gwiwa a wannan aiki da kuma ƙara yawan ma'aikatanmu mun samar da sabbin 'yan sanda 455 da suka yi nasara a jarabawa da kuma wasu a ƙarƙashin runduna ta musamman za mu ci gaba da haka tsawon lokaci ba za mu iya cewa an zo ƙarshe a wannan haɗin gwiwa a sha'anin tsaro ba abu ne da za mu iya cewa tallafi ne da ya dace kuma takaitacce cikin lokaci muna sa rai yana kuma babu dama na samun hanyoyin ƙarfafa ayyukanmu kalaman firaministan haiti to a faransa yayin da jami'u ke karkare wato tattaunawar haɗin gwiwa da yakin neman zaɓe gabanin zagaye biyu na zaɓen majalisar dokoki ranar asabar mai zuwa inda ake ƙoƙarin hana jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta rnn da ta samu gagarumin rinjaye a zagaye ɗaya na da samun nasara kafafin yada labaran faransa sun ruwaito cewa shugaba emmanuel macron ya kawar da duk wani batu na gwamnatin haɗaka da jam'iyyar france insoumise mai ra'ayin riƙau yanzu haka 'yan takara 218 ne suka janye zaɓe wato daga zaɓen da ke tafe domin baiwa waɗanda suka fi farin jini a tsakanin masu tsatsauran ra'ayi da masu sakasaki damar samun isassun kuri'u da za su kayar da jam'iyyar nl ta marie le pen mai tsatsauran ra'ayi hukumomi a india suka ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon turmutsitsi da aka samu yayin taron addini jiya talata ya karu zuwa 121 mutanen su rasa rayukansu ne bayan halartar taron addini na kabilar hindu a hatras da ke arewacin kasar kuma galibinsu mata ne da kananan yara hukumomi sun ce ƙarin mutane biyar sun mutu ne a wannan laraba yayin da wasu 28 ke karbar magani a asibiti sojojin isra'ila sun ci gaba da ruwan bama-bamai tare da fafatawa da mayakan kungiyar hamas a zirin gaza yau laraba a daidai lokacin da dubban falasɗinawa ke tururuwa domin samun mafaka bayan da sojojin isra'ila suka bukaci su fice daga yankuna da ke kudancin ƙasar mai aikowa afp rahotanni ya ce jiragen yakin isra'ila da masu saukar angulu na ci gaba da lugadan wuta a gundumar shujayya a birnin gaza yayin da ake ta jin karar harbe-harben makaman atilari a titunan birnin. labaran kenan a halin yanzu lokaci ne na labaran wasanni kuma kai tsaye muna tare da wato nasiru Umar Sani. Umar Sani. <coughs> To a gaishe ka Ahmad Abbar kokari. Yawa to ka ba za mu so ma labarin wasannin ba da labarin gasar cin kofin Turai saboda babu wasa yau babu gobe hmm. sai ranar Juma'a mai zuwa kenan. To amma bari mu dauko labarin daga kasar Brazil inda ta ware ranar 19 ga watan Nuwamban kowace shekara a matsayin ranar Sarki Pele. Hmm. Wato fitaccen dan wasan kasar kenan da ya rasu. Haka. Wannan da ita ce ranar da ta yi daidai da ranar da Pele ya zura sa na dubu daya yayin wasan da kungiyarsa ta buga da vasco da gama a filin wasa na maracana a shekara ta 1969 a watan disamba shekarar 2022 pele ya rasu yana da shekaru 82 mm. kuma a makon nan ma da ke karewa mahaifiyarsa ta Leste aranti ta rasu ita ma da shekara 101 a duniya mm. fitaccen dan wasan kwando na nba brown james zai tsawaita kwantaginsa da kungiyar lakers na tsawon shekaru biyu ahmad abba bisa kuɗi miliyon 104 na sefa kwatankwacin biliyan 170 na naira hmm. ko kuma miliyar 60 na kuɗin sefa kai kuɗin na da yawa to abin da sai ba mutane mamaki shine wannan dan wasan na kwando brown james zai yi wasan ne tare da ɗansa brony wanda shi ma fitaccen dan wasa ne hmm. to kamar yadda muka ce gasar euro cin kofin turai ba a ba a buga wasa amma a wato a yau da gobe hmm. sai dai a ranar wato biyar ga wannan wata da juma'a za a je kwata final tsakanin spain da james sai kuma faransa da portugal rana ta biyar kenan mm. sai kuma ingila da switzerland da kuma netherlands da turkiya ranar shida ga wannan watan to hukumar kwallon kafa ta turai yefa ta sanar da bude bincike kan harin da wasu masu gadin filin wasa suka wa magoya bayan portugal a frankfurt a jamus kenan mm. wani faifan bidiyo da ya ta yawa shafukan sada zumunta ya bayyana yadda aka yi ta gana ana yi ma magoya bayan portugal duka mm. na kawo ka haka su a ƙasa to gasar cin kofin amurka kuma a gasar cin kofin amurka costa rica ce ta doke paraguay da ci biyu da ɗaya yayin da brazil ta yi kunnan doki ci da ɗaya da ɗaya tsakaninta da colombia a wannan rukunin na d colombia ke kan gaba da maki bakwai brazil na biya mata da maki biyar sai kuma costa rica mai maki hudu yayin da paraguay bata da maki ko guda mm. hukumar kwallon wasan kokowar gargajiya ta najeriya ta gabatar da 'yan wasan kokowa shida waɗanda za su wakilci kasar a wasannin olympics na bazara da za a gudanar a birnin paris na faransa eh. tawagar wadda ta kunshi 'yan wasa mata biyar da kuma namiji ɗaya tal masu horaswa uku an gabatar da ita ne yayin wani kasitaccen biki da aka shirya a yana guwa babban birnin jihar bayelsa kiran da ke tarayyar najeriya yan wasan sun hada da blessing wadda ta taba sam lambar azurfa a gasar olympics sai kuma odinayo da hanna da hanna reben da esther da kuma ogunsanya Christina da kuma Ashton Mutuwa. Haka. To a gasar ta Olympics da muke zance na birnin Paris kin har yanzu akwai kuma masu horsuwa guda uku da suka hada da Victor Kode da kuma Purity sai kuma Happiness Burutu. Na'am. To tsawon lokacin da za a shafe na wasan kakar banza na Olympics da za a yi kasar ba Paris ta bayyana cewa gidajen shaye-shayen barasa za su kasancewa a buɗe tun farko har zuwa ƙarshe. Mm. Za a bar su ne a buɗe har lokacin da aka tun lokacin da aka fara wannan gasar har zuwa lokacin da za a gama. Eh. paris kadai akwai gidajen shan barasa akalla dubu goma sha biyar wanda aka tanada waɗanda ke da kwai kenan domin a ba mutane dama eh. bayan sun eh, wato sun gaji da san dai su yi su huta muna godiya ka san muke na kasa kama sunan umar sani <laughs> To a jere a jere bayan labaran wasanni kai tsaye za mu je ne ga sharhin jaridu muna tare da Nasiruddin Muhammad. Barka da aiki Ahmad Abba. Za mu je. Za mu fara sharhi ne da tarayyar Najeriya inda mm. jaridar Daily Trust ta wallafa labarin da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar EFCC kenan. Eh. Ola Olukoyede ya bayyana matukar damuwarsa ga yadda cin hanci da rashawa suka mamaye ƙasar. Olukoyede ya ce akwai lokutan da idan ya ga takardun laifukan da aka aikata aikata na rashawa yakan ji mamakin yadda kasar ta iya kubuta har zuwa wannan lokaci mm. shugaban ya ce idan 'yan kasar za su ga abin da idanunsa ke ganin masa a ofishinsa sai sun yi kuka sannan ya kara da cewa wuraren da aka fi fuskantar wannan matsala ta cin hanci da rashawa su ne ma'aikatun gwamnati talakawan kasar sun san da haka sun san da haka mm. har yanzu dai akwai labarin da daily trust din ta wallafa da rundunar 'yan sandan jihar rivers ta mm. kama shugaban 'yan sa kai a ƙauye. kauyen onilga mm. da ke karamar hukumar ogba ebema indoni felix inobakata da kwarangwal ɗin kawuna biyu da kuma wasu sassan jikin mutane mai magana da yawun rundunar grace iringe koko ta ce dama shine babban wanda ake zargi da kisan wasu mutane biyu hmm. wato su dai rundunar sun kama shi a wurin da yake boyewa ne a nan ƙauyen da yake yin aikin nasa na sa kai a nan kuma jaridar vanguard ce ta wato wallafa sakon ta'aziyar da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi ta hannun mai bashi shawara ta hmm. kafar sada zumunta hmm. chief ajiri ngelale na wakilinmu a abuja kabir yusuf da allah ya masa rasuwa rasuwa a daren jiya ai yanzu nike ga Umar Sani mun kaɗu gaba daya gaskiya Allah ya ji kansa ubangiji Allah ya gafarta masa amin amin mm. sai jaridar Punch duk dai a Najeriya inda ta wato wallafa labarin da kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna ya ƙara kuɗin wutar da kwastomominsa da ke ban A mm. wato rukuni na farko kenan za su dinga siya wannan sanarwar dai ta fito ne daga hannun ma'aikacin hulɗa da jama'ar kamfanin Abdulaziz Abdullahi inda ya ce abokan hulɗar da ke ke ban A za su dawo biyan naira 209 duk kilowatts ba 206 da suka saba biya ba. To muna godiya Sirji Muhammad. Na gode Ahmad. To idan muka sake komawa tare Najeriya bayanai sun tabbatar da cewa 'yan bindiga sun yi nasarar kafa sansanoninsu a cikin babban gandun dajin ka'a-inji National Park da ke karamar hukumar New Bosa a jihar Niger. shaidu sun bayyana cewa ga alama wasu daga cikin 'yan bindigar baƙi ne da suka samu damar mamaye gandun dajin da ke dab da iyakar najeriya da jamhuriyar benin daga mina ga rahoton ismail karatu abdullahi Mazauna karamar hukumar ta Borgu ko kuma in ce nibusa Busa sun koka kan tsanantar matsalar tsaro kuma hakan na da nasaba ne da mamaya da 'yan ta'adda su wa wannan daji da ke ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawa a Najeriya. Wannan lamari dai ya ɗauki shekaru da soma faruwa. Wanda a yanzu lamarin ya kai da za a iya cewa kaso mai girma na dajin na ƙarƙashin ikon 'yan tada ƙayar bayan shugaban karamar hukumar ta borgu honorable yarima suleiman ya tabbatar min da hakan ai tun daɗewa mun je mitin da gwamna da su grand security muna reporting wani abu da wani national park din yanzu gaba daya ba kowa kuma sun kore kowa da kowa kuma sojoji ne suna kokari amma suna nan cikin dajin na. ma'aikatan wannan daji na ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kokawa da tsanantar matsalar tsaro waɗanda a yanzu da dama daga cikinsu sun rage zuwa aiki sakamakon wannan matsala yusuf ahmed Ahmed ya bayyana mana cewa ma'aikatan nan na Shinafa kusa in ce sun ma bar gurin domin ina da tabbacin cewa sun anshi ainihin sansanin su da ke a cikin park wanda ake kira Holy Camp. An tabbatar da cewa da dama daga cikin mazauna ƙauyukan da ke da kusanci da dajin sun ƙauracewa gidajensu wasu kuwa suna nan amma kullun cikin fargaba. ɗaya daga cikin mazauna yankin Yahaya Abdullahi ga abin da ya ce. Mu dai ba abin da za mu ci sai dai mu ta roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙin al'amarin tun da dai bakin dai ƙoƙari jami'an tsaro suna nan suna ƙoƙari suna nan cikin dajin nan da yawa. So da dajin gaskiya dajin ne ya ja tsawon habbini can to ba ya cewa ga adadin wurin da suke in ka wuce wawa kaɗan to ka shiga dajin kenan ka fara shiga dajin kenan. da ya kama duk tsakanin wawa gwafantin nan su fafurin nan duka wuraren na gaskiya zan suna fuskantar irin wannan kalubale sun da su ne ke kusa da irin daji daji na yan gwagwarmaya da karamar hukumar irin yusuf sun an karar da gwamnati dangane da karuwan yan ta'addan gudun zamewa barazana ga babban tashar samar da wutar lantarki ta najeriya wadda ke wuri daya da wannan dajin mutanen nan su dai bukatan su su shigo nan damside namu ko kuma su halarci bariki mu tunanin da muke musu kenan kuma muna roƙon allah kare ba su wannan dama da galabar wannan matsala ta shafi hatta mazauna ƙauyukan jihar kwara da ke da makautaka da karamar hukumar ta New ana zargin galibin 'yan ta'addan da suka mamaye dajin shakatawan baki ne da suka shiga karamar hukumar daga iyakanta da kasar Benin sai dai dangane da hakan ga abin da shugaban karamar hukumar ya ce mu dai ba san inda suke fitowa ba kowane da suka fannace su shigo Allahu a'lam mu gaskiya ba mu sani ba mala. suna da dogon su ma kuma wanda ya so nan bayan su kuma siffan su gaskiya ba kaman yan Najeriya bane haka abin da su dan bangadi na suke bani labari kenan ko a shekarar 2022 yan ta'addan sun yi yunkurin kai hari kan ɗaya daga cikin barikin sojoji da ke karamar hukumar Nibusa amma dakarun sojin ƙasar sun yi nasarar daƙi kilewa tare da hallaka da dama daga cikinsu. Ismail Karatu Abdullahi Mina Arfa Hausa. To Allah ya kyauta muna Najeriyar inda gwamnatin kasar ta amince da wani sabon tsarin biyan haraji a kasar da zai yi sauye-sauye ga yadda ake biyan haraji da ya kunshi ƙari a wasu fannoni da kuma ragi musamman ga manoma. kananan 'yan kasuwa da kuma masu masana'antu wannan kuwa na zuwa ne duk da yadda kwamiti da gwamnati ta kafa don ba ta shawara ya yi gargaɗi cewa kada ta ta yi ƙarin wannan daidai wannan lokaci domin jin ƙarin bayani a game da wannan haraji rukayya bakabara ta tattauna da masanin tattalin arziki a najeriya dr kasim garba kurfi ga kuma abin da yake cewa To dakta ga wannan sabon tsarin biyan haraji da gwamnatin Najeriya ta bijiro da shi. A matsayin ku na masana tattalin arziki kamar yaya kuka kalle shi? To Ah, muna kallon shi kamar cewa kokari ake a daidaita al'amura mafi yawan wannan haraji haraji ne wanda sanannu ne an san amma dai yanzu an daidaita su da yadda za a yi tsara cewa ga yadda ake son a bibiya kuma yanzu an yi sharad wanda sharadin nan zai taimaka mutane sau da yawa wasu suna yadda suna cire wannan harajin ba su biya za je ke aiki ga kamfani ko gwamnati sai ta ce ai ga haraji an cire maimakon ta ɗauki harajin nan ta je ta biya wanda in ta biya ke za ki yi amfani da harajin nan gobe ki maganin wasu haraji da za a aza maki. Sau da za ga mutane sun aiki kamfuna sun yanke musu harajin nan amma harajin nan ba biya ba. To wannan sabon tsarin sai ya zo da tsari cewa duk wanda aka yanke ma haraji in dai aka baka shaida cewa an yanke ma haraji to kai ka ɗauka ma an biya kawai gwamnati za ta yi amfani da wannan cewa an cire ma wanda kuma bai biya ba za a bi ta bayan shi. Akwai wasu bangarori haka da gwamnatin ta sassauta wa biyan harajin da suka haɗar da manoma da ƙananan 'yan kasuwa da kuma masu masana'antu. Anya kana ganin wannan kuwa zai yi la'akari da cewa dama su ne suka fi yawan tarawa ƙasar haraji. To wannan tsarin da da aka yi dai gaskiya zai yi saboda dama ba biya suke ba yanzu wanda ya je gona ya saido ya kawo kanshi wani haraji zai biya ai in kika je gonakin mu inda ake sai da dabbobi inda ake sai da kayan gona wa wake biyan haraji ko ba din nan ba zai cira wanda ma zai cira ma bai da ita so kawai ana yi kuɗi ne yanzu in kika shiga inda kike ci abinci za a ga muke ga abinci kaza in kika ci shikenan yawanci waɗannan ƙananan kasuwanni dama mafi yawansu su ba sa bi ba su ma da rajista ba su da tin namba amma yanzu an ce duk wanda yake so yana gaskiya dama kananan kasuwanni waɗanda aka ce eh, dallin su bai wuce miliyan biyu ba an rage masu ko gwamnati bata rage ma ba ta iya musu saboda yawansu da kuma mafi yawansu ma ana hannu baka hannun kwarya ne to ina za a samu ha a hidda haraji a ce an biya gwamnati wannan da aka cire su an cire su wannan yayi kyau amma akwai abubuwa da yawa waɗanda aka tsara wanda aka ciccire wanda eh zai taimaka mutane amma mafi yawan mutanen ba su ma da ilimin shi. To a baya bayan nan dakta kwamitin shugaban kasa da aka dora wa alhakin duba tsarin biyan harajin ƙasar ya shawarci gwamnati da kada ta taɓa tsarin biyan haraji a yanzu. Anya kana ganin wannan matakin da gwamnati ta ɗauka ya zo a daidai lokacin da ya dace idan aka yi duba da halin matsin da al'ummar ƙasar ke ciki? To, abubuwa kowane lokaci ba lokacin da za a zo a can shirya waɗannan harajojin mafi yawan su an san kuma suna nan abin da aka yanzu zuwa aka tsara su aka ce ga yadda za a tafiyar da su wannan tsarin kuma zai taimaka ma amma mafi yawan mutane da ma ba su cire shi ba su biyan shi shi ne zai shafa amma ina tabbatar maki cewa ko wancan kwamiti ya bada tsari ko bai bada ba waɗannan harajoji ne wanda dama an san kuma suna na a ƙasa ba wai wasu sabbi a kawo ba abin da aka dai aka tsara aka sanya dokoki wannan cewa lallai ne ka biya cikin kwana goma da wata ya ƙare wannan ka biya cikin kwana ishirin da ɗaya da wata ya ƙare wannan kuma ka biya cikin kwana talatin wanda da mafi yawan su ana ɗaukar kwana talatin sai ka ga an yi wuce talatin tun an yi ma shekara ba biya su ba to yanzu an sanya ka'idojin da cewa idan ka cire su baka biya ba to doka za ta hau kanka to dakta muna godiya kwarai da gaske an gaida rukiya abba kabara da bakonta To masu sauraro ana muka kawo zangon farko na shirin namu karshen sa kenan wanda a cikinsa aka ji wani hari da ake kyautata zaton masu ikirarin jihadi ne suka kai a kasar Mali ya yi sanadin kashe mutane akalla 20. mun ji 'yan sandan kenya sun sanar da kama sama da mutane 270 da ake zargi da aikata laifuka yayin zanga-zangar adawa da karin haraji yau aka yi jana'izan wakilin arafai hausa na abuja mohammed kabir yusuf wanda ya rasu daren jiya a kano yana da shekaru akalla 60 bari mu dan an fasa da wannan da kushewa sai taro jama'ar Allah in Allah ya baka in Allah ya baka in ya sa ka samu ka aikata alheri da sanan darajar jama'a To Allah gafarta Kabir Yusuf ya sa ya huta. Bari mu je ga shirinmu na gaba. Rayuwa